يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم جمعة بقي قوات رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1443 wanda yayi daidai da takwas ga watan huɗu. shekara ta biyu. muna cikin majalisinmu na darasin tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan shine darasi na bakwai a cikin darussanmu na wannan sura mai albarka suratul tur ah, akwai wanda yake tambaya cewa don Allah ina so a gaya min sunayen wuta wanda suka zo a cikin alkur'ani da na aljanna sunayen wuta da kuma sunayen aljanna a cikin alkur'ani suna da yawa waɗansu sunaye ne waɗansu kuma sifofi ne ba sunaye ba ne sifanta su ne aka yi amma dai wasu suna ɗaukansu duka a matsayin sunaye da wuta an kira ta da sunaye da yawa a cikin alkur'ani daga ci Allah madaukakin sarki ya kira ta da suna alhawiya wa ma adraka mahiya hiya narun wannan suna ne daga cikin sunayenta akwai akwai allaza Allah ce kalla innaha laza nazza'atan lishawa ta man adbara wata walla. shi ma suna ne daga cikin sunayen wuta sannan akwai al-hutama wama adraka mal hutama narullahi al-muqada allati tattali'u 'ala al-afida sannan daga cikin sunayenta akwai al-jahil ulaika ashabul jahil wanda ya maimaitu da yawa a Alƙur'ani. sannan daga cikin sunayenta akwai saƙar ta uslihi saƙar wa ma adraka ma saƙar la tubqi wa la tazar lawahatun lil sannan daga cikin sunayenta akwai as-sa'ir sayasla sa'ira wa yasla sa'ira wanda sa'ir suna ne shi ma daga cikin sunayen wuta akwai sijjin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wama adraka ma sijjin kitabun marqum sannan daga cikin sunayenta Allah ya kira ta da suna darul bawar darul bawar aka kira wuta da shi zai iya daukan sifa ce daga cikin sifofi zai iya daukan kuma suna ne daga cikin sunaye sannan daga cikin sunayenta ko sifarta wanda zai iya ɗaukan suna zai iya ɗaukan sifa akwai astamun akwai astamun da haka wannan zai iya ɗaukan suna zai iya ɗaukan sifa kamar yadda jiya muka ji me ake nufi da astamun ɗin da sauran dai sunaye da Allah maɗaukacin sarki ya ambata a cikin alkur'ani haka ita ma aljanna ɗin Allah maɗaukacin sarki ya kira ta da sunaye wanda wasu za su iya ɗaukan sunan wasu za su iya ɗaukan sifa Allah maɗaukacin sarki ya kira ta da suna darussalam lahum inda rabbihim da haka zai iya ɗaukan suna zai iya ɗaukan kuma sifa saboda gida ne wanda yake na sallama da aminci da hayyatuhum fiha salam wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum da haka duka zai iya ɗaukan suna ne kuma zai iya ɗaukan sifa sannan Allah ya kira ta da suna darul khuld lahum fiha darul khuld jaza'an bima kanu ya'malun da haka shi ma zai iya ɗaukan sifa ne zai iya ɗaukan suna saboda gida ne na dawwama wanda an shiga ba a fita har abada da haka aka kira ta da suna darul khuld sannan daga cikin sunayen aljanna akwai alfirdaus إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا سنة أقي جنة المأوى عندها جنة المأوى كما يندزيزو أسكن سورة النجم لك وأن شما سوناني لكسكن سونان تأقي جنة النعيم جنة النعيم شما يامي ميتود يوى أسكن القرآن سنة أقي دار المقامة لهم فيها دار المقامة أقي دار المقامة لا يمسهم فيها نصب دار المقامة شما أنشراء الجنة لشي شما زي إيا أوكا سونا زي إيا أوكا سفا سننكما أقي الغرفة الغرفة شما أنشراء الجنة دوانا kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru da haka suna ne aka kira aljanna da shi da haka da sauran waɗansu sunayen wanda za su iya ɗaukan suna za su iya ɗaukan sifa abin bukata dai shine ba sanin sunayen ba aikata abin da zai sa mutum ya sami shiga cikin sunayen aljanna ko kuma ya aikata abin da zai tsare kanshi daga fadawa cikin wutar sanin sunayen aljanna ko sanin sunayen wuta ba zai amfane ka da komai ba matuƙar dai baka aikata aikin da zai shigar da kai aljanna ba baka aikata aikin da zai kubutar da kai daga wuta ba wannan shine abin da ya kamata wannan kuma yana tambaya cewa yaushe ne mutum mai azumi zai yi addu'ar da aka ce yana da addu'a karɓaɓɓiya mai azumi dukkan lokutan shi gaba ɗaya suna daga cikin lokuta na karɓan addu'a amma dai an keɓance lokuta na musamman daga ciki shine lokacin buɗe baki shine inda fitsiri lokacin da mutum zai yi buɗe baki bayan ya kai azumi ɗin illa yaushe ne zai yi zai fara yin buɗe baki ne ko zai fara yin addu'a ko kuma zai haɗa yana addu'a yana buɗe baki wanne zai yi a ciki idan aka ce zai fara yin addu'a sannan ya yi buɗe baki ko kuma ya fara yin buɗe baki sannan ya yi addu'a duka dai kowanne mutum ya yi yana daga cikin addu'ar wanda yake mai azumi lokacin buɗe baki duka wannan inda fitsirihi ne duka lokacin buɗe bakin shi sa'un lokacin da ya yi ko bayan ya gama yana gama buɗe bakin ya yi ko kuma ya zama kafin ya yi buɗe bakin ya yi kowanne zai iya ɗauka amma dai abin da ya fi kamar yadda wasu malamai suke cewa ya yi kafin ya yi buɗe bakin ana daidai lokacin da gab da za a sha ruwa ɗin gab da rana za ta faɗi ya yi addu'a a wannan lokacin faɗuwar rana ta same shi ta same shi a cikin addu'a sai zama ya yi addu'ar yana mai azumi bai riga ya gama azumin ba sannan kuma aji azumin ya same shi a daidai lokacin da yana addu'a da haka ya haɗa abubuwan kenan gaba ɗaya haka abin da ya fi in zai ya yi addu'ar gab da lokacin da za a sha ruwa shan ruwa ɗin ya same shi sai ya zama ya samu falalar yin addu'a yana mai azumi sannan kuma shan ruwa buɗe baki ya same shi yana cikin addu'a amma in ya haɗa yana ci yana addu'a wannan addu'ar ba a samu natsuwa da ake buƙata a lokacin addu'a ba idan mutum zai yi addu'a ana buƙatar ya tattaɓa zuciyar shi ya shagaltu ya koma ga Allah wannan kuma ba zai haɗu tare da kana cin abinci kuma kana yin addu'ar ba ba za a samu wannan ishtigalul qalba da kuma faragul kal ba za a same shi a wannan lokacin ba wallahu alam eh, a jiya mun tsaya a kan ayata ashirin da 28 a cikin suratul tur زام تاشا آية a دكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين نعم bayan Allah madaukakin sarki ya yi mana bayanin dangane da saukar da Alƙur'ani. da kuma bayani dangane da cewa lallai Allah zai tayar da halittu kuma za a yi azaba a yi hisabi rana alkiyama sannan ya yi mana bayanin yadda mutane suka kasu gida biyu wayanda suka yi imani da cewa akwai hisabi ɗin akwai sakamako da wuta da aljanna da kuma waɗanda suka kafirce ba su yadda da wannan ba a ciki sai Allah ya ɗauki ɓangaren waɗanda ɗin suka kafirce sai mana bayanansu da irin makomarsu da irin azabar da ya tattala domin su ranar alkiyama tun daga faɗin Allah maɗaukacin sarki fawailun yau mai izin lil mukaddibi na lalazina hunfi kautin yal'amun har izuwa inda Allah yake cewa islauha tasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum innama zauna ma kuntum ta'malun sannan sai Allah maɗaukacin sarki ya koma ɓangare na biyu kuma waɗanda suka yi imani da Allah suka yarda da cewa akwai tashin al'iyama ɗin su ma yi mana bayanin irin tattali da ya musu da irin ni'ima da ya tattala gare su wanda take jiran su a ranar tashin al'iyama, tun daga innal muttaqina fi jannatin wa na'im har zuwa faɗin Allah maɗaukacin sarki inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim daga nan sai Allah maɗaukacin sarki ya tsallaka da maganar zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, wayancan da suke ƙaryata ka ga irin tattalin da aka yi musu, waɗanda suka yi imani kuma ga irin tattalin da aka yi musu, da aka yanzu a bar kowa ya je da halin shi, kowa ya je ya aikata abin da yake ganin ya dace, abin da yake ganin ya zaɓa, wanda ya zaɓi sakamakon wayancan ya je ya ci gaba da irin aikinsu wanda kuma ya sabu ya zaɓi sakamakon almustaƙina, su ma ya je ya ci gaba da aikata irin aikinsu don haka kai abin da yake kanka fa zakkir ya rasulallah, ka ci gaba da wa'azi da sinatarwa ka ci gaba da wa'azi ka ci gaba da sinatarwa anan da aka ce fa zakkir ma'ana isbut fitanciri wal mau'iza ka tabbata ka ci gaba da kasancewa domin ai manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin wa'azin yana yin tunatarwa ba daina yayi ba amma aka ce mai fazakke idan abinda mutum yake kai ne aka sace umarta shi da shi abinda ake nufi shine ya ci gaba da tabbata akan abin kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi aka ce ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani da Allah ashe dama sun riga sun yi imanin kenan da aka ce su yi imani da Allah ku ci gaba da tabbata da dajewa akan imani da Allah Shi shine kamar nan da aka ce fa ka ci gaba da wa'azi da tunatarwa da fadakarwa fama anta bi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun da aka ce fazakir dama Allah maɗaukacin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da wa'azi da tunatarwa Balma ya faɗa mana cewa aikin da ya ɗora ma manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wa alihi ba wani abu ne da ya wuce wa'azi da tunatarwa fazakir innama anta muzakkir Allah ya ce ka ci gaba da wa'azi da tunatarwa kai ba wani abu bane face mai wa'azi ba ɗora maka wani abu ba kai ba ka zo ka tilasta mutane ba ne ba ka zo ka fi ƙarfin mutane ba ne abinda kawai aka turo ka shine ka yi ma mutane wa'azi ka tunatar da su shine fa an can mu muzakkir da haka Allah maɗaukacin sarki anan ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa in fadhakkir kayi wa'azi kayi tunatarwa fama anta bi ni'mati rabbika Bikahinin wala majnun kai din ma anta bi kai ba boka bane ba boka bane ba dan duba bane wala majnunin kuma kai ba mahaukaci bane bi ni'mati rabbika wannan kalmar ta bi ni'mati rabbika malaman tafsiri sun yi maganganu daban-daban dangane da me ake nufi da ita waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi ana nufin kai tunatar kana ne roƙo da ni'imomin ubangijinka kai ba mahaukaci bane kuma ba boka bane mana kana ne riƙe da ni'imomin ubangijinka wata kalma ce itiradiyya aka shigo da ita a cikin magana ma'ana ka ci gaba da wa'azi kai ba boka bane ba kuma mahaukaci bane da ni'imar ubangijinka waɗansu kuma suka ce a'a da ake nufi ana nufin wannan bi ni'mati rabbika sababi ne ma'ana ka ci gaba da wa'azi kai ba boka bane ba mahaukaci bane saboda ni'imar ubangijinka ma'ana sababin ni'imar ubangijinka ya tsare ka ya kare ta bai sanya ka ka zama boka ba bai kuma sanya ka ka zama mahaukaci ba da haka sababin wannan samun kasancewar kai ba boka ba ne, ba mahaukaci ba ne, wannan ya faru ne da sababin ni'imar ubangiji subhanahu wata'ala da ya yi maka waɗansu kuma suka ce a'a wannan bi ni'imati rabbika din rantsuwa ne rantsuwa ne fa zakkir ka ci gaba da wa'azi fama anta bi ka rabbika kahinin wala majnun kai ina rantsuwa da ni'imar ubangijinka kai ba boka bane kuma kai ba mahaukaci bane suka ce shine abin da ake nufi duka dai maganganun suna komawa zuwa ga ma'ana guda ɗaya ma'ana an kore ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bokanci sannan kuma an kore mai hauka wanda mutanen shi suke jifan shi da shi suke aibanta shi da shi suna zagin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi da irin waɗannan miyagun kalmomin sai Allah ya ce am ya na sha'irun am anan waɗansu malamai suka ce ma'anarta bal a'a ba ma haka ba ne. wancan abin da suke faɗa ba haka ba ne. ya na sha'irun suna cewa ai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa mawaki ne wayannan su ne abubuwa guda uku da suke jifan Alkur'ani, ko su jefi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da su ko dai su ce boka ne ko bokanci ne Alkur'anin, ko kuma su ce hauka ne ko kuma mahaukaci ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ko kuma su ce waka ne Alkur'anin shi kuma mawaƙi ne wayannan su ne miyagun kalmomi da suke jifan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da su sai Allah maɗaukacin sarki ya kore su gaba ɗaya ya ce suna cewa sha'irun suna cewa mawaƙi ne na tarabbasu bihi raibal manun da aka za mu jira mai raibal manun raibal manun shi ne jujjuyawar almanun almanun waɗansu suka abin da ake nufi da shi shine ne mutuwa mana mu jira mai jujjuyawar lokaci mutuwa ta zo ta same shi mu jira mai zuwan mutuwa Shi ne shine natarabbasu bihi raibal manun waɗansu kuma suka ce almanun ana nufin addaha ana nufin zamani da aka majira zujjuyawar zamani zamani zai tafi yadda shi zamani zai yi maganin shi da aka yau da gobe za ta ƙarar da shi da haka a shi a matsayin mawaƙi kamar yadda sauran mawaƙan suke asar ya zo daga abdullahi ɗan abbas allah yarda da su wanda al'imamu uh, ibn jarir ya fitar da shi a cikin tafsir haka kuma al'imamu uh, muhammad ibn ishaq a cikin sira abdullahi ɗan abbas yake cewa shawa sun taru sun yi mitin A kan ya za su ƙullo ma al'amarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai waɗansu daga ciki suke cewa ai mawaƙi ne kamar yadda sauran mawaƙa suke da aka mu kama shi mu ɗaure shi a samari a kulle shi sai a jira mai raibal manon a jira mai har lokacin mutuwar shi kamar yadda sauran mawaƙa irin suna daga suka yi suka yi zamaninsu suka wuce shi ma zai zo ya yi zamanin shi ya wuce da aka Allah ya ce am yaqulu na sha'irun tarabbasu bihi raibal manun suna cewa mawaƙi ne mu jira mu dakata mu jira mutuwar shi ta zo ko kuma mu jira mu dakata mu ga yadda jujjuyawar zamani za ta zo ta faɗo kan shi ya zama an daina yayin shi an daina sauraron ire-iren wannan waƙoƙin nashi wannan shine abin da suke faɗa sai Allah maɗaukacin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan ya mayar musu da martani dangane da wannan maganar da suke faɗa Allah ya ce ƙulka ce musu tarabbasu ku ci gaba da jira ku jira din da kuka ce na tarabbasu bihi raibal manun ba matsala a zauna a jira fa inni ma'akum minal mutarabbisin ni ma zan zauna tare da ku in zama cikin masu jira din da ni da ku duka mu jira a ga wane ne raibal manun za ta same shi ni ne raibal manun din za ta samu ko kuma ku ne raibal manun din za ta samu don haka yanzu a zauna a jira a yi kallo a gani a tsakanin mu da ku wane ne wannan al'amarin zai same shi Ke sa a wani wurin Allah yake cewa ƙulfan in nema a kumminal mun minal Ka ce musu ku jira ni zan jira ɗin tare da ku duk da mu da ku kowa ya zauna ya jira a ga wane ne zai yi kyakkyawan ƙarshe wane ne kuma zai yi mummunan ƙarshe tsakanin mu da ku Shi ne in nema a kum min al ko kuma qul tarabbasu fa inni ma'akum min al-mutarabbisi anan Allah maɗaukacin sarki ya umarce shi da ya faɗa musu cewa a jira ɗin gaba ɗaya. saboda raibal manun ya nuna wane ne yake akan gaskiya wane ne kuma yake akan ɓata. da haka aka ci gaba da jira ɗin, aka ci gaba da zama Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da ɗaukaka manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi yana ɗora shi a kansu mataki bayan mataki, mataki bayan mataki har aka kai lokacin da gasu a gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi dukkansu kowa a tsugunne a gurfane a ƙasƙance manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi Allah ya ɗaga shi ya fifita shi a kansu gaba ɗaya. Don haka a lokacin suka tabbatar da cewa qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin ko kuma qul fatarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin a ƙarshe sai aka ga tijar, aka ga sakamakon akan su yi aiki akan wata fada waɗannan abubuwan guda uku da suke jifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da su da yawa dama ana kawo su a cikin alkur'ani Allah yana kawo su yana kore su daga kan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi a cikin suratul qalam Allah maɗaukacin sarki yayi rantsuwa Allah ya ce nun wal wa ma yasturun Allah ya ce ina rantsuwa da alƙalami, ina rantsuwa da abinda alqalamin yake rubutawa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai dinnan bi ni'mati rabbika yanda wannan bi ni'mati rabbika din take nan. haka take a wancan da wa'ancan ma'anonin da malamai suka bata a wancan wurin su ne dai ma'anonin da aka bata a nan ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun Allah ya ce kai dinnan da ni'imar ubangijinka tabbas kai ba mahaukaci bane Allah ya kore ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hauka cewa shi ba mahaukaci bane babu wani abu wanda yake da alaka da hauka wanda za a danganta da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bal ma Allah tsarkake kwakwalwar shi da hankalin shi da tunanin shi da zuciyar shi yayi a cikin alqur'ani alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak Allah ya yalwata kirjin shi ya buɗe kirjin shi yadda babu yadda za a ce mai irin wannan kirjin wani abu na hauka ya kusance shi haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya nuna irin lafiyayyen kwakwalwa da yake da ita ta inda har aka yi isra'i da mi'raji da shi aka shiga inda babu wani ɗan adam da ya taɓa shiga a duniya gaba ɗaya ya je ya gaji abin da ya gani amma Allah maɗaukacin sarki ya ce ma ka zabal ado mara a zuciya ba ta ƙaryata abin da ya gani ba ma'ana bai ne ba bai ruɗe ba bai shiga wani hali na ƙaƙa na kayi ba duk da ya shiga inda duk wani ɗan adam a duniya bai taɓa shiga ba hatta mala'iku akwai mala'ikun da ba su taɓa zuwa ba amma ya je kuma ya dawo kuma ƙwaƙwalwar shi lafiya nau zuciyar shi lafiya nau ba abin da ya same ta to ta yaya za a iya danganta mai irin wannan ƙwaƙwalwar mai irin wannan zuciyar zuwa ga wani abu wanda yake da alaƙa da hauka da haka Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa ma sahibukum bi majnun ya faɗa ma quraisha wanda suke jifan shi da wannan cewa wa ma sahibukum mutumunku ba mahaukaci bane me yasa aka danganta shi zuwa gare su aka ce wa ma sahibukum saboda ne saboda sun fi kowa sani shi ba daga wani gari ya zo ba balle wani ya zo ya ce ai a can garinsu ne ya taɓa yi yana da matsalar kwakwalwa yanzu ne da ya zo nan kuma baya bayyanawa a'a sai Allah ya ce wa ma sahibukum bi majnun mutumin kuɗin ba mahaukaci bane kun san shi a cikinku aka haife shi a cikinku ya rayu a cikinku ya girma bai taɓa tafiya ya je yayi wasu kwanaki a wani wuri ba ba a cikin garin Makka ba a nan ya rayu na ku ce yana da wata matsala daban wadda ba ku sani ba sai dai ku faɗi abin da ku kawai kuke ganin ya kamata ku faɗa ku ƙirƙira ku danganta zuwa gare shi amma sahibukum ne mutumin ku ne kun san shi ya san ku da haka ba mahaukaci bane a wani wurin Allah ya kore ma Alƙur'ani ko manzon Allah maganar waƙa. Allah madaukakin sarki ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minuna wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun Allah yace ba maganar mawaka bane wannan alqur'anin ba maganar mawaki bane kenan manzon Allah ba mawaki bane alqur'anin kuma ba waka bane wala bi qawli kahin kuma wannan alqur'anin ba maganar bokaye bane kenan manzon Allah ba boka bane Qur'anin da yazo da shi ba bokanci bane wama huwa bi qawli sha'in? wala da ƙauli kahin a nan ma an kore waƙa zuwa daga manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam haka kuma an kore bokanci da duba daga manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam shi ya ma manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam baya waƙa bai taɓa yin waƙa ba bari a ce ga wasu baitoci nan waɗanda wannan manzan Allah ne ya yi su babu wa'annan ko da baiti ƙwaya ɗaya a ce ga wani baiti wannan baitin ƙirƙirar manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da cewa balarabe ne ba ƙuraishe ne tsantsa Yadda kowa daga cikinsu yana da wannan ƙarihar yadda zai iya fusgo waka daga cikin zuciyar ya fito da ita ko da baiti ɗaya ko biyu ne za ka samu an ce ga waƙar wane ga waƙar wane manya-manya daga cikin shawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yayi baiti iri kaza ya ce kaza ya ce kaza amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi bai taɓa yi ba saboda a kara ma alqur'anin daga danganta shi zuwa ga maganar mawaka wama huwa biqauli sha'ir qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun daga anan Allah madaukakin sarki yake cewa fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi rayba al-manun qul tarabbasu fa inni ma'akum min al-mutarabbisin na'am أم تأمرهم أحلام بهذا Nam, bayan Allah ya faɗi abubuwan da suke dangantawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce am ta'muruhum ahlamuhum bihaza. ko dai zama am din ita ma da ma'anar ban. ana wancan abubuwan da suke faɗa ƙarya ne ba haka ba ne. ba boka ba ne, ba mawaƙi ba ne, sannan ba mahaukaci ba ne. ko kuma ya zama am ɗin da ma'anar ban. idrab ne aka yi na magana daga wata maganar zuwa wata magana ma'ana dai sai ya zama ta'muruhum ahlamuhum bihada hankulan su ne suke umartar su da wannan maganar su rinka faɗan wannan maganar idan ya zama istifhami ne ake yi maganar tambaya ko dai hankulansu ne suke umartarsu da wannan maganar sai zama su ake so a yi kenan ana so a soke su ne a mai da hauka zuwa gare su domin alaƙar abin da suka faɗa a baya da tunanin mai hankali ba zai taɓa haɗuwa ba ba zai taɓa yiwuwa tsakanin mai hankali ya tuna ya faɗi waɗannan maganganun da aka faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ta yaya za su ce boka ne a wurinsu kuma bokaye su ne mai su ne mutane masu basira masu wayau da dabara wanda za su rinka faɗa ma wani abubuwan da zai zo nan gaba da abubuwan da za su same ka da abubuwan da za ka yi akwai sa'a ko babu sa'a wane ne wane irin ya kamata a sifanta mai irin wannan abin da hankali ko rashin hankali wanda zai hango maka abin da zai same ka a gaba za ka sifanta shi da mai hankali ne ko da mahaukaci da mai hankali wanda ya fi kama hankali ne shi ya sa ya zama haka kai baka iya zama haka ba sai dai ka je wurin shi ka nema a wurin shi ya faɗa ma kaza da kaza ya buga ma ƙasa ya nuna ma abin da ya kamata da abin da bai kamata ba alamar ya fi ka mai kenan ya fi ka hankali to ta yaya za su zo su ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kayin ne boka ne kuma a lokaci ɗaya su zo su ce mahaukaci ne ta zai haɗu wannan zai haɗu ba zai yiwu ba ko dai ku yadda bokan ne kun san boka yana da basira yana da fasaha yana da hikimomi iri-iri da dabaru na bokanci ko kuma ku yadda mahaukaci ne ba zai iya komai ba bai da dabara bai da basira bai da hikima kuma su ce sha'ir mawaƙi ne wanda sun yadda mutane mafiya basira a cikinsu su ne mai su ne mawaƙa da za su zo su kawo maganganu na ban mamaki da ban sha'awa da na fuzza waɗanda suke na ban mamaki amma kuma duk da haka wai sun ce mawaƙi ne kuma sun ce mahaukaci ne kuma sun ce boka ne kuma sun ce mahaukaci ne sai Allah ya ce to ko hankalinsu ne yake umartarsu da irin waɗannan abubuwan yansu sake tunani kenan a gane wane ne akwai matsala a cikin ƙwaƙwalwashi. shi domin kwakwalwa dai mai hankali ba za ta haɗa ma mutum bokanci da hauka ba ba kuma za ta haɗa ma mutum bokanci da kasancewar shi ƙwararren mawaƙi ba ba zai yi wa haka ba ɗaka sai dai a ɗauki ɗaya ko a zama mai cikakken basira ne mai hankali shi yasa ya zama mawaƙi ko kuma ya zama siyasa ya zama boka ko kuma a ɗauki cewa mahaukaci ne ba shi da hankali ɗayan biyu amma dai hankali mai lafiya ba zai tattara waɗannan abubuwan gaba ɗaya ya ɗora a kan mutum ɗaya ba shi yasa sai aka zarge su wannan shagube ne ake yi ma hankulansu am ta'muruhum ahlamuhum haza. ko hankulansu ne da ake musu taken cewa shawa suna da kaifin hankali da kaifin basira to hankulan nasu ne suke musu wannan umarnin su rinka faɗan waɗannan maganganun sai Allah ya ce amhum qaumun tsagun shi ma wannan suka ce bal hum qaumun tagun a'a ma'ana ba hankulan su bane suke musu wannan umarnin hankalin su ya san wannan abin ƙarya ne sun san wannan abin da suke faɗa ba haka bane kawai suna faɗa ne saboda su samu abin da za su tara mutane da shi da haka ba hankalin su bane yake musu umarni hum qaumun tagun mutane ne kawai su masu ɗagawa masu wuce gona da iri masu tsallake hajjin da Allah maɗaukacin sarki ya aje su wannan ɗagawar kawai ita ce ta sa suka ƙi imani da haka suke ta lalaba-lalaban abin da za su faɗa su soki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi bayan su da kansu sun san cewa garin Makka bai taɓa ganin wani mutum mai cikakken hankali mai kyawawan ɗabi'u mai natsuwa irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da haka abin da suke faɗa suna dangantawa da shi ɗin sun san cewa ƙarya ne don haka to menene sababin da yasa suke yi in ba hankalinsu ba ne yasa su faɗi wannan sai Allah ya ce barhum qaumun tagun ɗagawa ce kawai sai aka faɗi dalilin da yasa suke faɗan waɗannan maganganun da waɗannan zage-zagen da aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya sake komawa tsallakawa zuwa ga wata hujja ta gaba wayannan duka adilla ne a tsaliyya, hujjoji ne na hankali ake amfani da su anan ba hujjoji ne na cewa ai Allah ya ce kaza ne dalilin Allah ya ce kaza ba a'a dalili ne na hankali kai da hankalinka da ƙwaƙwalwaka ka auna ka gani zai yiwu mahaukaci ya zama mawaƙi? ba zai yiwu ba zai yiwu mahaukaci ya zama boka ba zai yiwu ba da aka a hankalce abinda ake sukar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi abinda ake sukar alqur'ani da shi a hankalce ko da ba wani dalili hankali ma ya tabbatar da cewa wannan ƙarya ne sai Allah maɗaukacin sarki ya tsallaka zuwa ga wani ɓangaren daban na sukar da suke yi ma alqur'ani shi ma ɗin a kawo wani dalilin na hankali wanda zai rusa wannan sukar da suke yi نعم أم يكونون تطولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا نعم الله مدعوكتين sarki yace na yaquluna taqawwala ba ma haka bane bayan wayancan yanzu an rushe wayancan abubuwan da suke faɗa gaba ɗaya. sai Allah yace kuma suna cewa taqawwalahu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ya kirkira alqur'ani ba Allah bane ya saukar da shi ba Allah bane ya aiko shi ne ma'anar A at shi ne ka ƙirƙiro abu ka danganta zuwa ga wani alhalin ba shi ne ya faɗa da haka Allah ya ce su suna cewa wai manzan Allah ne ya taƙawul ɗin alƙur'anin kamar inda Allah maɗaukacin sarki yake kora wannan cewa ba manzan Allah bane ya ƙirƙire shi sai Allah ya ce walau taqawwala alaina shine taqawwalahu din anan Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama ahadin anhu hajizin Allah ya ce da manzan Allah yayi mana ƙawul, ya kawo wata aya ya ce Allah ya ce kaza alhalin ba Allah bane ya ce inda zai yi haka Allah maɗaukacin sarki ya ce da asazna minhu bil yamin da mun shi da hannunmu sun laqatana minhu alwatin da mun tsinke jijiyar da take tsakanin jikin shi da zuciyar shi mana da mun kashe shi a take nan take Allah ya ce inda manzon Allah zai yi haka a take Allah zai kashe shi ya kawo wata aya ya ce Allah ya ce kaza alhalin ba Allah ba ne ya faɗa shine da akhadna minhu bil yamin thumma na min al watin fama minkum min ahadin an wahadin kuma duk cikinku gaba ɗaya, duniya gaba ɗaya, ba wanda ya isa ya kare shi inda zai yi hakan a zo ai mai haka ba wanda ya isa ya kare shi da haka Allah ya tabbatar da cewa babu taqawul a cikin Alƙur'ani. duk abin da ka gani a cikin Alƙur'anin Allah ne ya faɗa haka ya saukar da shi domin inda a ce akwai abin da ba Allah ne ya faɗa ba da Allah maɗaukacin sarki nan tace ya kashe wanda ya yi wannan aikin shi yasa ce suna cewa ta hu, manzan Allah ya ƙirƙire shi Allah ce ban ba haka ne, ba haka ne, ba ƙirƙira manzan Allah bai ƙirƙiri Alƙur'ani ba la nuna kawai dalilin da ya sa suke cewa manzon Allah ya ƙirƙira al’ur'anin kawai dai ba su imani ba ne imanin ne ya haɗa su su yadda da cewa Allah ne ya saukar da alƙur'anin ya ka faɗi sababin da ya sa suke cewa manzon Allah ne ya ƙirƙira ba Allah ba ne ya saukar sababin shi ne rashin imani da yake cikin zuciyarsu da suka ƙi suka ƙi yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to akan cewa a bari ma shine ya ƙirƙira. a ɗauka cewa shi ɗin ne ya ƙirƙiri alƙur'anin ya aka kawo musu hujja wadda in ta tabbata za a yadda shi ya ƙirƙira idan kuma ba ta tabbata ba to za a tabbatar da cewa ba shi ya ƙirƙira ba Allah ne ya saukar sai Allah ce falyatu bi hadithin mislihi su zo da wani wata magana irin alƙur'anin ba dai shi ne ya ƙirƙira ba shi ne ya ƙirƙira balarabe ne shi kamar yadda kuke balarabe ba ƙuraishe ne kamar yadda kuke ƙuraishawa a garin makka kuke tushen larabci kamar yadda yake a garin makka ba inda ya je bai taɓa tafiya wata ƙasa ya je ya rayu a san ba to in dai da gaske shi ya ƙirƙira kuma ku yanzu ma ba ku yadda ma da cikakken hankali shi ba kuna cewa ma mahaukaci ne to ku masu hankali wayanda suke cikakken hankali larabawa ƙuraishawa cikakku falyatu bi hadithin mithlihi to ku zo da irin wannan abin da shi ma ya kirkiro a tattari yanzu a hada irin wannan abin da ya kirkiro shikenan an gama magana hujja ta kare babu ma magana sai ka kawo musu wata aya ko hadisi ko wani abu Tun da kirkirowa aka yi to bismillah a samu wata jami'a daga cikin jami'o'i na duniya su kirkiro mana irin shi a samu wasu ƙwararru masana ilimin kimiyya da fasaha da tattalin arziki da ilimin noma da komai a haɗo su daga ko'ina a kowace jami'a a haɗa su su zo mana da wata magana irin al’ur'ani inda da gaske suke yi shi ne falya su hadisin mislihi in kano sadiki na inda da gaske suke yi ƙirƙirowa aka yi to a samu mutum ɗaya don ba zai yi mutum ɗaya ya zo ya ƙirƙiro abu ba ko kuma sama da mutum dubu gaba ɗaya yaran ku ɗaya ƙabilar ku ɗaya garinku ɗaya a rasa koda mutum ɗaya wanda zai iya yin ƙoƙari shi ma a irin nashi ƙoƙarin ya kwatanta irin wannan abin ya ƙirƙiro ba zai yiwu ba duk abin da ka ga wani ya ƙirƙiro to sai an samu wani wanda ya iya ƙirƙiro irin wannan abin shi ma ko ma ya ƙirƙiro wanda ya fi nashi to tun da abin haka ne ga alƙur'anin da ya ƙirƙiro ya zo da shi ku ƙirƙiro mana irin shi kai tsaye kuna ƙirƙirowa an yadda ƙirƙur'anin ƙirƙirarre ne ƙarya ne ba daga wurin Allah yake ba shi ne kawai abin da ake bukata a wurin ku magana ta ƙare ba a bukatar sai an zo an yi yaƙin badar sai an yi yaƙin uhud sai an yi yaƙin kandak sai an zo an yi yaƙe-yaƙe da waye ba a bukatar wannan ga dalilin da yake so ya ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaman shawa a garin Makka ga kuma hanya mafi sauƙi da za su iya ƙaryata shi shine su ƙirƙiro irin alƙur'ani sai zama har manzan Allah ya yi rayuwar shi gaba ɗaya ta annabta shekara ashirin da uku ba su iya ƙirƙirowa ba wannan ya tabbatar maka da cewa alƙur'ani mu'jiza ne ba wanda kuma zai iya kirkiro irin alqur'anin shi yasa anan da Allah ya ce falyatu bi hadisin mislihi su zo da wata magana irin Alƙur'ani? ma'ana kamar cikakken Alƙur'ani kenan ake nufi a wani wurin sai Allah madaukakin sarki yake cewa qul in istama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira Allah ce ka faɗa musu la in istama'at al-insu wal jin inda mutane da aljanu za su taru gaba daya a haɗu duka mutanen duniya da aljanun duniya duka a taro ala an ya atu bi mithli hadha su zo da wani abin karantawa irin wannan alquranin Allah ya ce la ya na bi mitlihi ba za su iya zuwa da irin shi ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashin su yana taimaka ma sashi ba wai a ce aljanu su je su nasu daban ba mutane su je su nasu da ba a haɗa kwamiti da wata majalisa wadda ta kunshi majalisar masu hankali da gogaggu da masu fasaha na aljanu da masu hankali gogaggu masu fasaha na mutane su haɗu su taimaka ma juna a tallafa ma juna aljanu su rinka zuwa suna farkato labarai daga sama daga duniyoyi ne na nesa mutane su rinka tattaro da labaran cikin mutane a haɗa wani littafi irin alƙur'ani Allah ya ce la ya atuna bi mislihi ba za su iya zuwa da irin alqur'ani ba daka da waccan wannan ayar ta cikin suratul fal ya'tu bi hadithin mislihi da wannan qul la in jama'atil insu wal jinnu duka suna tahaddi ne suna balanta duniya gaba daya akan su zo da kwafin irin alqur'ani cikakke da abin ya gagara sai Allah madaukakin sarki ya sake ragewa aka rage ƙalubalen Allah maɗaukacin sarki yake cewa ƙulfa to bi ashiri suwarin mislihi muftarayati wad'u ma istata'tum min lahi in kuntum sadiqin Allah sai am yaqulu naftara suna cewa kirkirowa yayi Allah ya ce fa'tu bi ashiri suwarin ka ce musu su zo da surori goma kawai sura goma kawai ake bukata duk an yafe musu sauran su zo daga alamtara kaifa zuwa nasi su zo da wani ƙur'ani irin wannan wanda yake daidai da alamtara kaifa zuwa nasi ulfa'atu bi ashri suwarin mislihi kuma ku zo da sura goma irin shin yace wanda kuma kirkirar sa akai kaman yanda ya kirkira in kun ce qur'anin ya muku yawa surori 100 da wani abu yayi yawa to an rage goma kawai ba a ce rabi ba ko kwata A'a ku zo da sura goma kaɗai ya isa in kuka zo da sura goma to an yadda ƙirƙirowa ya shi ma nashin mai surori da yawa ƙirƙira ne an rage musu wannan shi ma wannan ya gagara bai yiwu ba sai Allah maɗaukacin sarki ya sake ragewa Allah ya ce wa in kuntum fi raidin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi in kuna shakka dangane da abin da muka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi na Qur'ani kuna ganin ba Allah bane ya saukar ba to bi suratin ku zo da sura daya tal sura guda daya irin alqur'ani daga qur'anin duka an kasa an sako an koma sura goma an kasa an dawo sura daya shi yasa a wani wurin yace an yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin mithlihi ku zo da sura iri ɗaya irin alƙur'ani da aka sura iri ɗaya irin alƙur'ani guda ɗaya ba za ta zo ba da aka wannan ya tabbatar da cewa alƙur'anin wahayi ne daga Allah cewa da suka yi ta taƙawwalahu manzon Allah ne ya ƙirƙire shi wannan ya tabbatar da ƙarya ne tun da an ba su dama su tabbatar da cewa ƙirƙira ne amma sun kasa shekara dubu da ɗari hudu an kasa tabbatar da cewa ƙirƙira ne shi kuma ɗin shi ne tun daga wancan lokacin ba a taɓa canza shi ba duk inda aka rubuta wani abu da wani tsari na wasu masu hikima a duniya suka ƙara tsari suka rubuta wani tsari daga an ɗauki shekaru sai an fara tunanin lokaci ya yi da ya kamata a tattaro mutane a yi gyaran zaman gyaran constitution saboda akwai abubuwan da an riga an wuce lokacinsu ya wuce da haka dole a gyara shi in ba haka ba a fara samun matsala a rayuwa amma shi ɗin yana nan yanda yake ba wanda ya taɓa cewa a gyara wani abu ko a canza wani abu kuma duk zamanin da aka zo ana karanta shi mutanen zamanin za su ji yayi daidai da rayuwarsu ba su taɓa jin cewa yanzu wannan alƙur'anin in ana karanta waɗannan labaran ai abin dariya ne ya zama abin dariya da Allah a daina karantawa saboda kada a mana dariya duk zamani in yayi gaba ƙur'anin ƙara daɗi yake yana ƙara fitowa fili ana ƙara gane abubuwan da dama ba a fahimce su yadda ya kamata ba ana ƙara ganin suna sake fitowa da aka su ƙurai shawa sun san alƙur'ani yadda ya kamata domin ana magana ne da yarensu da aka haife su a ciki suna jin abin da ake nufi kai tsaye shi yasa ba wanda zai taɓa yin ganganci ya jarraba cewa ga kamanceceniya ko ga irin nashi surar bari ya yi gada guda ɗaya ya kawo a gani saboda duk wanda ya ganganci ya yi to ya tona ma kanshi asiri ƙwaƙwalwar shi ya tona mata asiri na ce yanzu da hankalinka kai ka kawo wannan abin ka sai a haɗa shi da wannan da tunaninka da sanin muna ganin mutuncinka kai da kanka za ka zubar ma kanka da mutunci saboda suna jin abin da ake karantawa kuma suna sane da nene ne a ciki haka ba zai yi wani ya yi gwannan karambanin cewa ya yi ba shi ya sa har manzon Allah ya gama rayuwar shi ba wanda ya taba yin wannan karambanin a cikin ƙwarai ya ce bari ya yi wata sura a zo a karanta saboda ya san gaba ɗaya da shi da ƙabilarsu gaba ɗaya ya jawo musu abin zagi a ƙabilarsu gaba ɗaya shi yasa ba wanda ya taɓa yi kuma sun san ba zai yiwu ba ne suna karanta alƙur'ani Allah yana cewa alif lam mim ghulibatir rum في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرغ المؤمنون وأن آيوين كأي الله يي بيان وسأبوبوا وأن ذات فارو أشكين القرآن وأن إمبا وهي بباب وأن دي إسي بجئر جي وأن مغنى الله يتغلبت الروم أن يغلب أكا روماوا me Allah yake ba da labari labarin wani abu da ya faru ya wuce a baya an yi yaƙi tsakanin farisawa da rumawa kuma farisawa sun yi galaba a kan rumawa fi adinal ar a can nesan ƙasa can wasu ƙasa na nesa an buga yaƙi an yi galaba a kan rumawa sai Allah maɗaukacin sarki ya ce eh, Wahun min ba'di ghalabihim su rumawa bayan galabar ko farisawa bayan galabar da suka yi akan rumawa sai aka ce sayu na su ma kuma za a yi galaba a kansu yaushe a nan gaba za a zo a gaba a yi galaba a kansu waye sai fito ya faɗi wannan cewa za a yi yaƙi abu na farko kana tabbatar da cewa dole za a sake yin yaƙi tsakanin rumawa da farisawa kuma idan an yi yaƙin dole rumawa za su yi galaba a kan farisawa kuma yaushe ne za a yi yakin Allah ce fi bidu isini a bidu isini daga shekara uku zuwa tara abin zai faru Shi shine un, an ce bidu ana nufin adadi daga uku zuwa tara to a wannan tsakanin abin zai faru a faɗa ma an yi a baya ga abin da ya faru kuma za a sake yi a gaba kuma in an sake yi a gaban kuma ga natijar da za a samu ga wanda za su yi galaba a kai kuma yaushe za a yi abin ga lokacin ba zai wuce daga lokaci kaza ba zuwa lokaci kaza wa zai iya zuwa ya zo da wata magana ya zo da ita da wannan tsarin da wannan yanayin wannan a gaba ɗaya kawai a gaba ɗaya kawai na wannan labarin to ina ga sauran abin da ya shafi bayanan da alƙur'ani yake ɗauke da su wanda ba su da iyaka to shi yasa babu wani balaraban gaske da ya isa ya doshi wannan ta haddin ya karɓi wannan ƙalubalen dole a haƙura a bashi shi yasa lokacin da amru ibn al ya je wurin Musailima al-Kazzab kafin amru ibn al ya musulunta yake cewa ai ya aka sau me wahayin da aka saukar ma da mutumin ku sai ya karanta mai inna a'tainaka al-kautsar sai bayan ya ji sai ce to ai ni ma an mun wahayi sai ce menene wahayin sai karanta mai nashi wahayin wata magana ta shirme mara fa'ida mara amfani sai amru ibn al-az ya ce kai dinnan innaka ta'lamu anni a'lamu annaka kadhib yace kai ka san ni na san kai makaryaci ne ka san wannan mana wai abin ma yanzu hannu za a yi mamu na gida da muka san cewa ƙarya ne wai hadda kuma za a yi ma wannan Daka yana ji ya san cewa ƙarya ne ba gaskiya ba ne kuma ya san cewa wancan ɗin gaskiya ne ba ƙarya ba ne kuma ba zai yi a yi irin shi ba Daka alƙur'ani babu irin alƙur'ani kuma ba za a sami irin alƙur'ani ba ba ƙaramin ni'ima ba ce Allah maɗaukacin sarki ya azarta mutum ya sanya shi a cikin al'ummar Alkur'ani. al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ba kuma ƙaramar asara ba ce kana cikin al'ummar amma kuma ka ɗauki alƙur'anin ka aje shi ka yi watsi da shi ba ka damuwa da shi ba ka karanta shi ba ka ƙoƙarin sanin abin da yake ciki ba abin da yake haɗa ka da shi ba sai dai kai ɗin littafin al'ummar ku ne shine tsakaninka da Alkur'ani. da duk wanda ya san Alkur'ani? ya san cewa wannan ƙalubalen da Allah ya yi ba zai yiwu wani ya iya ɗaukan shi ba. Shi sa har yau masu ƙoƙarin sai sun ƙaryata musulunci sai sun ƙaryata alƙur'ani har yau sun kasa karɓan wannan ƙalubalen da Allah maɗaukacin sarki ya yi. Sai dai wannan ya bayyana ya ce ai ya gano akwai kurakurai na alƙur'ani akwai kurakurai na luga wanda ba bai kamata a faɗi haka ba a cikin alƙur'ani. in an ce daga ina yake ka dauka wai wani wani bature ne ko wani wane ne ya je wai ya ya yi karatun ina hawu ya san balaga ya san abinda aka saukar masa Abu Lahab da Abu Jahal suka ji suka mi kauya ba su iya gane akwai kuskure a ciki ba wai wani yanzu wanda shi ba ma balaraban bane watakila ba ba quraishan bane wai shine zai iya gane akwai wani kuskure da ya kamata a gyara shi a ciki kai ka san yana yin magana ka san cewa mahaukaci ne shi mahaukaci ne shi abinda dukkanin asatsi na larabawa suka miƙa wuya suka yarda ba su iya gane akwai kuskure ba sai kai yanzu za ka iya gane akwai kuskure na larabci a ciki to wanda ya tabbatar da cewa yana buƙatar asibiti a kai shi asibiti domin a duba ingancin ƙwaƙwalwar shi da haka Allah ya ce an ya ƙulu na ta ƙawwala bal la yu'minun falyatu bi hadithin mithlihi in sun ce kirkira yayi to su zo da wani hadisi wata magana irin Alƙur'ani ɗin, in kanu in da gaske suke yi Kina in dai ba su zo da shi ba to ƙarya suke yi da suke cewa shine ya kirkiro shi yasa Allah ya ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas in dai har ba ku yi ba ba ku zo da wani abu irin alqur'ani ba sai Allah ya ce walan taf'alu ba kuma za ku iya yi din ba har abada fattaqun naral lati wa an-nasu wal hijara ku ji tsoron wuta wadda makamashin ta shine mutane da duwatsu bana duk wanda ya ci gaba da danganta cewa manzon Allah ne ya kirkira alqur'ani to wannan kafiri ne dan wuta ne da aka wutar da aka tattala tana nan tana jiran shi in kuma ka yadda kirkira yayi to ka zo da irin shi wanda zai tabbatar da cewa kai an iya kirkirowa kenan nashi ƙirƙirarre ne in kuma ba haka ba fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafiri haka wannan shine ƙalubalen da Allah ya musu ya kuma kawo dalili na hankali ya rusa wannan maganar da suke faɗa wanda babu wani dalili kuma da za su iya kamawa domin tabbatar da wannan Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuranmu ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi canta ya sanya alkur'ani ya zama damuna wadda za ta jika zukatanmu ta sanya tsirar da imani da tauhidi a cikin shi ya sanya mu cikin waɗanda suke gasgata alkur'ani haƙiƙanin gasgatawa wayanda suke kusantar alkur'ani ba masu ƙaurace ma alkur'ani ba ya kuma sanya ƙasarmu ta zama ƙasa mai albarka ya yaye mana waɗannan bala'o'i da musibu da suke cikin wannan ƙasa ya zaunar da mu lafiya da sauran ƙasashen musulmi gabaki ɗaya wallahu a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima na ilma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين